الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة هسلا بنيئا وأقام بالحجة ميزان العدل فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدليل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردع وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم وارتفع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع أخوة المحرم hijira ta babba ɗan babba farin jika da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwas wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da da ashirin shida, a wannan masallaci na Khalid bin Walid inda muke gabatar da karatu cikin littafin tambihu al-albab na shehun malami malam habibu Allah ya tsare mu ya tsare shi ya tsare mana imanin mu gabaki da wannan shine majalisi na 46 wanda wannan littafi littafi ne da ya kunshi a cikin yan tijjaniya amma kafin mu shiga bayani cikin aƙidin yan tijjaniya kada mutane su manta yau ana uku ga watan da muharram an gane ah, watan al-muharram shine wata na daya a tsarin watannin musulunci to duk wani wanda yake da bakakin kaya kwanan nan kamar kai malam musulma to gaskiya dan wanda in ba haka ba dan shi a yin ranka zai dauka dan uwa ne kuma abin da ya hada ka da shi wallahi eh ka gani an taba samun wata matsala a wasu shekaru wallahi wannan ne yana jin mun ciki sai da na shiga na warware rigima a cikin wannan watan kawai mutane suka dan shi ya bazo zai musulunci da bakin kaya suka ce to duk yadda aka yashi da shegiyar ne wasu sani ba shi kuma wanda ya manta cewa an shigo watan almuharram ya je ya ko bakakin kaya complete ya shigo zai jami wanda suka ce ayya ya shiga shi biyar ne wa da kira ka warware so ko ba komai kara je wata matsala ta taso jami'an tsaro su ram da mutum tunda akwai wanda malami huza Allah ya ji kansa yan sanda sun taba kama shi irin wannan munasabar sai da muka ne wanda dai suka san malamin huda san san yana yawo yana sai da mori da kwamfuta shi da waye da waye da jami'an tsaro suka kama shi laifinsa shine kawai shi da bakin wando da aka je aka kama shi sai aka ce wannan kwamfutar da yake yawo da tsawai da yake tattara bayanai daga nan yana aikawa irin <laughs> so to kaga ka amanta cewa ana cikin watan al-muharram wanda yan shi'a makaryata za su zo su fara ƙarairayi da sunan an kashe al'imamu Husaini jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da zagin sahabban annabi jiya ina bincike bincike kai ne zuwa kan wata matsala wala malami kai na sai ne mamakin abu wani malami ne daga cikin malaman sunna wanda kuma asalin malaman nan ɗin ƙasar iran ne gani kamar na sauke bidiyo kaga wannan malamin a ƙasar iran ya rayu da yadda aka kashe shi to garin kusan da aka mai sai na tafi binciken ababen da suka faru a iraki na rantsi da Allah ababen da suka faru a Iraki daga lokacin da shi'a ta shiga wato ta samu haɗin kai da Amerika a Iraki billahi la ilaha illa in ka san abin da aka yi ma ahlus sunna ba za ka yi bici wannan malamin ko ba shi الإيراني الشاب والمفكر المتشدد والفقيه العبقري أحد أهم مراجع الدين لسنة وأكراد إيران الشيخ ناصر الدين سبحاني وقال أعدمته إيران sunan sa a sheik nasiruddin subhani yana ɗaya daga cikin malamai gwara ta cikin malaman hadis sunna a baya a ƙasar iran to duk da larabci ne za ka ji me ya faru da ashek nasiruddin subhani a ƙasar iran بركي وأنت وعمره 39 سنة بدون محاكمة ولم توجه له تهم بالإرهاب والتحديد على العنف وجبل لك كام أشيلوك سينا لشكرة 30 دون أبو aka zartar mai da hukuncin kisa ba tare da مقوطا irin tuhuma ba ko tambayar ma ne kai kai aka kama shi aka zartar اثنان لم يتم تسليم جثته لاهله ولم يسمح لاحد حضور جنازته بعد ان كشف شيء بعد ان اوكي غاوي شي اميق ام ايالن سما انا اقول لكم جول ولا يك ده علاقه بشي با يدي شو جنازه شي با بعد ان كشف اي فوتو هما كده ليه في اي ما في كارنتي ابا كده ما كاركن تو با امي ودن با بل ثلاثه عليه الى اقامه مجلس عزاء talata a tuhla rabbiya ba a kuma yadda ko a gidan shi ba a zauna dan ta'aziya saboda an kashe shi abinda aka mai ke bari mu je على كتاب الخميني الحكومة الإسلامية حينما تعرض لسيدنا عمر بألفاظ بذيئة والاتهام بالكفر ألف الشيخ ناصر الدين سبحاني ولكن لسه كوريتين تولن كيف أصبوا دوسما غنغنو da ayatul lahi ne a cikin littafin sa hukumatul islamiyya wanda suke da alaka da taba mutuncin na umar raddin da yayi ga wannan littafin saboda kawai yayi wa littafin raddi ya cancanci amai wannan hukuncin na kisa aka zartar da hukuncin kisa a kan shi aka kashe shi ba a miƙa gawarsa ga iyalansa ba a yadda ba duk wanda yake da alaka da shi ya tsaya kan gawa su yi masa sallah sannan ba a yadda ba ko a gidansu a zauna wai da sunan karɓar aziye shi ya rubuta littafi sama da littafi a shi. to ba shi kadai ba ne mun sha faɗa cewa insanul ilahi zarif a pakistan abin da ya haifar da rigima tsakanin ahalus suna da yan shiya ya zo yana musu laddi na karatu ga littattafansu isanu ilahi zahir yana cikin ɗaliban farko da jami'ar musulunci ta madina ta yayi maimakon su yi masa raddi na ilimi na karatu ba shi ba yana cikin karatu kamar yadda muke zaune haka a masallaci ko suka zo suka sabon a masallaci bom ya tashi da bom ya tashi lokacin a masallaci bimbas yana da rai lokacin yace yana roƙon a ɗauko insanun ilahi zahir daga pakistan a kawo shi saudiya ya jinya an kawo insanun ilahi zahir saudiya don ya jinya allah tsaye a nan zai mutu da ya mutu zimbabwe ya ce har yanzu yana roƙon hukumar saudiya mutumin nan tun da ya mutu yana kariya da sahabban annabi da matan annabi yana so a mai alfarma a rufe shi a baƙi ya kashe tare da su kuma haka aka wannan shi ko yanzu kasa insanu ilahi ne da ka ga tunda mutumin Pakistan yana da wata dogo hula yana sa irin ta daktocin tuwo da kasan daktocin tuwo wata dogo hula suke sa irin ta to yanzu akwai wani yaro da na ci karo da shi cikin masu wannan aƙidar ta shi'a dan Allah ku saurari abin da yake faɗa akan Abubakar da Umar barkun Allah ka tsine wa aikin yazidu iri ɗaya da aikin abubakar da kuma da hakika kun ji abin da ya ce Allah ya tsine mai yazidu to ka ajiye ai dama mun faɗa muku mun ce maganar da kuka tana yi ta mai da ashuran nan wani abu akwai abin da ake ce masa tasalsu yanzu sai da na kashe shi aka kamar yadda aka kashe alimamu Hussaini. a gurin mu mu ma'ashar ahli sunnati wal jama'a sayyidina ali ya fi sayyidina husaini daraja haka ne me yasa in shi'a ba su ware rana ta musamman ba suka kambama wa duniya ita da sunan bakin ciki ta mutuwa sayyidina ali me yasa suka ware wannan ranar da take da alaka da Alimamu Hussaini wajen kambamata mata da tarika da waye da waye saboda wanda ya zo ya kashe sai na Ali Abdurrahman bin Maljam al-Khariji ba kawarije ba wanda yanzu za ka liƙa wa alhakin kisa sai na Ali ya yaƙe su ya kashe na kashewa ya kori na kora suka zo suka yi mishin suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku sai an kashe sai na Ali sai an kashe Muawiya sai an kashe Amr bin al-As Abdurrahman bin Maljam al-Khariji ya ce zai ya kashe sai na Ali kuma haka kai dan Allah kun ga san muhimmanta ranar kisan sai da na da sama da ranar kisan sai na ne to abinda suke so wannan shi ne. idan an zo sai a ce a tunda ai kisan al-Imam Husaini ya faru lokacin da yana da rai yana shugaba wanda mun sha yin mukabaloli da su akan waye kashi al-Imam Husaini wanda kuma zance tabbatacce su ne eh ko ka ce yanzu nan masallaci in yi karatu kuma kun san matsalar aƙida zan tattauna kuma kun san za a iya rigima kuma kuka ce in zo tabbas za ku kare da ba abin da zai faru na zo na fara karatu rigima ta taso sai kuka wace waye ya kashe ni ba ku da kuka ya tona ma to haka fa yan shi a sake ma limamu sai ba shi yasa na sha jefa ƙalubale yanzu in an cika masallacin nan in za a fita in an gama sallar isha'i a wannan wata na almuharram babu wani musulmi da bai da labarin an kashe al'imam Hussein amma duk cikin musulmi ɗari da wuya ka iya samun mutum biyar waɗanda za su iya faɗa maka suwa suka kama al'imam Hussein suka kashe hannu da hannu me yasa kisan al-Imam Hussein ya shahara me yasa masu kisan ba su shahara ba me yasa saboda ana bari mutane suka gane ga waɗanda suka yi kisa da akwai matsala da su suwaye a ina suke da alaka ya aka yi kaza to sai da to kisan ya shahara amma masu kisa me ba su shahara ba wanda mun sha faɗa mun ce mutum biyu da shamr bin da Sinan bin Anas annaka'i waɗannan mutanen guda biyu ba su suka kama al-Imam Hussein suka kwantar da shi suka kashe hannu da hannu a jiya da ana rigima da Sayyidina Ali da Muawiya waɗannan mutanen ba suna goyon bayan Sayyidina Ali ne ba ana rigima da Muawiya da kuma su ne suka zo suka kashe al-Imam Hussein sai ya zama tasalsul sai ya ce a ah, to waye baban yazi sai ya ce Muawiya to shi Muawiya waye ya kawo shi ya zama gwamna sai a ce sai da na umar to shi sai na umar waye ya kawo shi a ce sai na abubakar to daga nan sai ya zamantu abu in ya faru a duniya ko sai da na abubakar bai san zai faru ba sai a ce to yana da wa to saboda ka shi yasa zaka ga ba za su iya tsinuwa ba su tsine wa yazidin in ma laifi ne shi kadai sai sun hada da abubakar da umar din da ba sa duniya ma matsalar ta faru kun fahimci matsalar to bari ku ji abinda wannan yaron yake faɗa wa'annan mutane sun zalunci iyalan annabi sun ci gidan da alibai su rasulullah aikin yazidu irin aikin babanta ne irin aikin abokanan babanta ne kar ka ɗauka cewa wani sai kira su masa mu'allam ne za ka ce Allah ya la'anci yazidu a'a kullu yawmin asura wa kullu addu'a sannan kan ka ɗauka cewa ke na taɓa zalunci wani abu da ya dawo na iyayi ake wannan la'ada kai matsayin albanci wajibi ne ka tsaya ka tsayi ka san suwa suka zalunci albanci suwa ya suka ci mutuncinsu yaya matsayin su yake sannan matsalaci ne wanda yake yana san albanci alhalin da yi bara'a da yi tawaye da waɗannan mafasan ba su mu'awiya su yazidu su abubakar su kuma su usman da sauransu dan Allah mai hada kisan al-Imam Muslim da Abubakar da Umar da Usman kadiyar nan baka kumanta ta faru fa bayan sun sun yawa amma ɗan shi a ne yake matsiyaci ne lamba ta ɗaya kaga abin da zai faru baka duniya ba wai kana da alhakiwa a kansu yanzu waɗannan mutanen fa da yake buɗe baki yana cewa Allah ya tsine ma wani daga cikin ko waɗanda shi yake ganin wajibi ne a tsine musu ba abokan manzon Allah ne a halin yanzu waɗannan abokan na annabi da abubakar da umar fa suna kwanci a inda jujjuran ƙasa ba inda yake da alaƙa da aljanna sai gudu don manzon Allah ya ce ma bai na baiti wa mimbari rawdatun mimmi amma kuma kaji don girman Allah ku yi mana adalci da muke cewa ba mu yadda da aƙidar mutanen irin ba kuma har Allah ya nade kasa ba za mu taɓa goyon bayan ta ba dan Allah ka yi mana adalci wanda zai zo ya kalli sai na abakar ya ce Allah ya tsini ne albarka kuma ka ce wai wannan mutumin mu so shi mu kaulace shi to mi wata mu'amala da shi shi wancan alhali ɗin fa da ya mutu in ma ya mutu akan wannan aqidar ya mutu shesa ana mana shigo shigo ba zurfi eh shigo shigo ba ba zurfi me hada wannan kadiyar da ta faru da shekarun da sai na abakar da sai na umar da sai na usman sai bayan da suka bar duniya ta faru wannan shine dalilin da ya sa ga sun matse sai sun ci gaba da yayata wannan abin ba dan komai ba dan su li wannan abin da sai na abakar da sai da nawa da sai da na ba wannan kenan Allah ya fara da imamu Allah ya fara da hada mu Allah ya ci gaba da tsine ma wa'annan bayan kenan Allah ya ci gaba da tsine ma Abubakar dawa da Umar dawa da Usman akan matsalar da ta faru ba sa duniya ba su ma san za ta faru amma kana magana wani na faɗa maka wai wai wai wai Iran tana tana tana yakan Yahudawa tana waye to mu je suna yakan Yahudawa amma wannan ita ce aqidar su kai yanzu in ba yaudarar kanka ba dan Allah wanda bai yadda da musuluncin abubakar ba yana ganin wajibi ne a tsini ne don Allah ya za yadda da musuluncin ka to mu yaudara ita ce ba za a yi mana ba sai dai mu ce Allahumma ahliki zalimina bil zalimina Allah kai maganin azzalimi da azzalimi wa akhrijna min bayni lihim salimina Allah ka fitar da mu tsakanin su lafiya da ku shi kenan abin da za mu faɗa ke wannan shi kuma duk wanda yake ganin wai saboda suna faɗa da wayannan wata aƙida ce mai ke su ne masu san addini Allah ya tsine ma addinin da za a waye gari kana kallon abubakar a matsayin munafi duk addinin da za a waye gari kana kallon umar mutumin banza a lokacin da yake kwance tare da a yanzu, wannan addinin Allah ya tsine mai albarka kuma na rantsi da girman Allah da in haifi ɗaya wannan itinaki wannan aƙidar gara kada Allah ya bani shi. Eh? Ɗan da zan haifa ya zo duniya ya kalli sai na abakar ya ce Allah ya tsine ma sai na abakar. Allah ya tsine ma umaru. Na rantsi da Allah wannan ɗan ba na buƙatar shiga da kada Allah ya bani shi. Eh? hadhihi hiya shi'a wannan fa ita ce aqidar aqidar shi'a yanzu banda watakila ana kunnawa mutane suna ji suna kallo tun sai mun sa na larabci mun fassara mutane mai akafi yanzu an kai matakin da da hausa suke faɗa da yaren da an kunna kada ji ba ka buƙatan fassara ko bayani da an faɗa ka gani eh wannan shi wannan kaɗan daga ciki kenan to jiya da yana bincike daga lokacin da amerika ta shiga iraki ta haɗa kai da 'yan shi'a kakkumanta saddam hussein bai bayan ya mutu hatta larabawa ke larabawan ma waɗanda suke sukan su shi'a nan sun tabbatar da cewa Sadan Hussein ko ba kome har ya bar duniya ya kara mutuncinsu na larabawa ma kafin a maganar addini saboda binciken da aka yi Hussein har ya bar duniya duk binciken da za a kowace ƙasa a duniya babu inda ya taɓa ɗibar kuɗin mutanen Iraki ya fi wata ƙasa sannan a cikin gida Iraki babu wani abu da Sadan Hussein ya ware ya mallaka da sunan shi ba da sunan gwamnati ba amma ranar sallah babba da waɗanda za su suna lokacin da muke ƙoƙarin kowa zai tafi idi a dawo mai layyana layya a ranar aka yi amfani da ƴan shi a ranar sallah aka rataye sadan hussein da ƙur'ani a hannun shi ya mutu yana kalmar shahada idan abin da ƴan shi nan ke faɗa gaskiya ne a haɗa kai ka kaddara a ce Saddam Hussein ya yi faɗa da su dala shi yanzu da Amerika ta taso lokacin za ta yi faɗa da shi su bai kamata su ajiye gabar da ke tsakaninsu da shi ba a yakin Amerika eh to yanzu ɗaya daga cikin munafukan ƙasashe da kowa da suna cikin inda ake wahalar da addinin musulunci ita ce Faransa lalla ayatul lahi kumaini lokacin sha da ya hijira ina yake eh me yasa duk duniya ba kasar da za ta iya karɓarsa? sai yana sai faransa to duk waɗannan haƙa'iƙo mutane ba sa so a sani ko ba sa so a sani to abin da na binciko shi ma wannan malamin da suka tashi kashe shi yadda suka kashe Saddam Hussein ranar sallah shi ma ranar sallah suka kashe shi na rantsu da girman Allah a binciken da na yi sai da na samu 'yan shi'a a iraki bayan sun farar da gwamnatin salon husaini malaman ahalus sunna sai da suka kashe malami sama da malami 240 da wani abu kuma wallahi malam duka yanzu ina da sunayensu wannan masu binciken suka ce sun kai ga waɗanda ake sanannu ne malaman banda malaman da ba sanannu ba waɗanda ba a san me ya faru da su ba malami sananne a iraki wanda an san shi imam ne wa khatib yana da masallaci a guri kira yana da gabatar da kaza wallahi sai da suka kashe malamin sama da 240 da wani abu wannan shine take tsammani wai samu wata dama ya raka maka ai yadda Allah ya ce la yaqbuna fi mu'minin illan wala zimma wala ba wata dangantaka ko wata hurɗa da waɗannan mutanen za su kiyaye maka sai dai in ba su samu dama a kanka ba kuma magana akan bayanin aƙidar shi'a da munin ta ba za mu daina ba yawa ko yanzu muka gama wancan littafin ko wasu wurare billahi lazi wani littafin za mu sake kinkimowa mu sake sawa haka za mu ci gaba da karantarwa mai ta bayani akan munin aƙidar tattaunawa kuma ta karatu kan wannan sun san mu mun san su yawa kuma wanda yasa a cikin su yace wai yana da wai muna da jahiltar ba mu san su ba mu san aqidar su ba ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne saboda haka yanzu watan al-muharram ya zo za a zo a yi sai wadaran mutane da sunan an kashi al imam sai ne an yi waye da su suna sa bakin kaya a yi mara ga ne in ba sa'a ba sai sun je sun janyo fitina kuna kuna su je su janyo fitina ko a tazarinsa a kashe wasu ko a harbi wasu ko a kwashe ma wasu kaya lalari shekara suna yi ko ba sai sun yi ba yasa wajibi ne yadda gwamnatin kaduna a baya ta ɗauki matakin duk da zai sa su zo su tada ƙura a yi wa mutane hasara wani wajibi ne akan gwamnati ta ci gaba da ɗaukar wannan matakin aya dokar najeriya ba wanda aka ce za a hana shi addini amma addinin da za ka zo sai ka tattare wa mutane hanya sai ka tashi hankalin mutane ya kamata wannan ya zama ya zama addini ne to dole za mu ci gaba da haska wa mutane tun da watan almuharram din yayi eh ita ce ita ce gaskiyar magana to yanzu mu je littafi mu ga shi kuma shehu ibrahim ya me ya faɗa tun da ai ba fasa za a yi ba ai shine dalilin da ya sa kaga sai a hankali su ahalin suna abinda ba haushe ke cewa ne kura suna kura sunan ya ɓaci cikin kina ya ƙara mu wallahi mun san ba mai son mun ba Allah ba eh sai da ne ga kowane shi da ɗan kara an har haɗa kai ya eh, zo a yi faɗa da mu min duni ne fa ki duni jami'an san malatun zulu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa ahadun bi nasiha inna rabbi ala siratin mustaqim wannan ita ce kaida to mu je littafi al-fasl as-sabiq tasarrufat at-tijani fi dunya tasarrufun da shehu tijani yake da shi a duniya ba da mautihi bayan ya mutu ala haddi za'ami inyas kamar yadda shi shehu ibrahim in ya faɗa ibrahim inyas kataba ila shakhsin fa qala lahu yace masa wala ta wala ba'sa an ma'ana ba laifi kana iya zuwa walau ayyaman ko da kwanaki ne ala'ila ‘yan kaɗan ni yadda alaka shehu tijjani min fursarar maidani saboda shehu tijjani zai iya sanya ka ga zaman to kana cikin gwarazin sadaukai a fage na gogayya da mazaje sai ce wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ai ba abu bane da zai gagara Allah wannan kitabu jawahir rasail wa yalihi ziyadatul jawahir a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ainihin wato sha biyar shi ne malam sai ce wa shehu ibrahim ya wuli da am an haife shi shekara ta da ashirin. ba da mota ahmad tijjani bitiski na sana bayan shehu tijjani ya rasu da kusan shekara 90 wa huwa lam yudriku bai riske shi ba wa ma ya Kulu amma tare da haka inyas yana cewa li yaj'alaka shehu tijjani shehu tijjani zai sanya ka min da maidani kana daga cikin sadaukai waɗanda suke na fage ya sai shi fihi dalilun ala annahu inyas kana ya atakilu anna ahmad at-tijani yatasarrafu fil kawn na so zo da firiya da tafsir nashi ku kiyaye za ku ga in ɗariƙa za ku ga galibin sunna su fara karatu bayan mutum ya yi bismillah ya isti'ada sai kuma ya ce ya himmata shehi ihdiri bi hadal min wai ya himma shehu ki halatto nan me shehu zai ma Allah ba cewa in ta da uhu la yasma'u da walau sami'u in kun kira ba sa ji Allah ya ce in sun ji a kaddara ba za su iya karawa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun ku. Wayanda kuke kira bayi ne misalin ku haka Allah subhanahu wata'ala amma sai ka kaga mutum yana cewa ya himmata shehi ya himma shehu ihdili bi hadal mahadari ki halattu anan wal shafi menene menene haka fice wai ta tausasa karatu ba mutum zai fara bayan yayi bismillah isti'ada amma yana ta wai himma shehu ta halattu wai himma shehu ta tausasa mai himma shehu ta masa wa ta masa kana in an ce ana bauta ma wani Allah mutum sai ce a'a ai ba haka bane to yanzu nan kaga abin da ya faɗa ke cewa shehu tijjani zai sanya shi zai masa kada, zai masa kada. shehu tijjani zai masa kada, shehu tijjani zai masa kada. to yanzu kwanan nan dan Allah bari ku ji wani yana faɗa wasu abubuwa a alkiyama wai za su faru da shehu ibrahim Inna. mutane ko sun ɗauka alkiyaman nan gidan salmanin uhu eh dan Allah bari ku ji baya yi yayi aikin da ya kalfafe ta nema wasu aiki bari. mu dawo da shi farko. Ko ina da inda ake an aikin bari. Bawa ne ya yi aikin da ya kanta cuta nema wasu alfarma su da Ko kuma ina wani yana nan ya rikici ne zato kana da ya ni kuma in sa ki da ko kuma yana nan a kan ba a kawai da ina cikin ba ya ta saka ba to ya to wani abin ko ga lafiya idan aka tafi in sai na ina kuma a tafi ne sai a in al'umma ta ce kai a kaji wai wani hadisi ni na rasa sanin wannan wani hadisi wanda annabi har yi bayanin in ya da abubuwan da za su faru a kiyama har shi in ya tsanzi shi a kasuwa na da wani wala na rasa sanin bari ku ci gaba da dinki sai sai kuma gani in al'umma ta su

a alkiyama wani shehu ibrahim wani ta karanta a gujiwari kai ka idan Allah a alkiyama ko zai ta karanta wai ta karanta annabi diwani ba yanzu wai duk mawakan da annabi yake da su sa hasabu bin sabi sa abdullahi bin rawaha wai in ma waƙar za a yi ma'annaba don a rasa wanda zai duk duniya tun daga farko a ƙarshe wai in ya zai dinga karanta annabi dubari yadda ka gafa a babin komai duk yadda abin 'yan baya kyau wajen matsayi da daraja a ɗan farko da 'yan bayan shi yasa maka sha faɗa maka ce yanzu a ce lokacin da sahabbai suka ƙare a duniya saura mutum biyu kaɗai ga tarin tabi'ai wa'annan sahabban kwaya biyu sai su haɗu akan fahimtar aya ɗaya su ce ga ma'anarta wa'annan sahabban guda biyu su za mu yi la'akari da fahimtar su akan wannan ayar su biyu shine ijimai. idan taron tabi'an duniya suka saba mu wa'annan sahabban guda biyu akan fahimta wallahi babu ruwan da wa'annan tabi'an fahimtar tana kan sahabbai saboda su ma kansu tabi'an sharaɗin da Allah ya sa wallazina tabauhum bi isada dole sai sun bi shi da kyautatawa yana ciki kuma ya zama to kan fahimtar da suke kai suna kai to yadda kaga annabi ya ce da a ce ɗayan yanku zai ciyar da kwatan dutsen udu na zinariya bai kai rabin mudu ba ko mudu da suka baya to duk abin da za ka yi na sallah da ibada da azumi da wayo ba fa a haɗa naka da nasu to kazalika in yaban annaba za ka yi in su suka yi da Allah ana haɗa naka da nasu wai duk a cikinsu a aligama a rasa ɗan mawaƙin ne wanda zai wa annabi cikinsu wasu shi ibrahim da zai tashi da karanta wa annabi ya karanta diwani bari mu sake dawo da shi kuɗi kaɗan yake wallahi abin da yake yi ba a wannan ranar sai yake kashi don ka fata hajji ilayya ta inda ban yake da wani nuhu ko ba ka yake من هو غير ذكر من الكتاب يتكلم بالذات وكيل ولا قالوا ولا يقبل مني ba kuma ba hujjar ba waka ce ba ba aya bane ba hadisi bane kawai su sun ɗauka in shehin su yi waka to wannan waƙar daidai take da ƙur'ani dawa in ba haka ba ana maganar alkiyama matsala ce ta gaibi alga ta malam ka zo kana jan waƙa a matsayin ita ce hujjarka eh matsalar da take da alaka da alkiyama matsala ta gaibi sanda ake so a kare shi ne ake kawo to ka baiti kawai wai idan ta fata alhadi wai sai annabi wai gu ya kaza kaza kaza kaza kaza sai ka rantsi da Allah aya yake ja a matsayin yana ta. ita ko hadisi annabi ya ce in an waigo kaza kaza da shi yasa sai ga sai mutum ya wannan waken sanda kuka zo za ku tattauna matsalar karatu da shi wannan waken ba zai kare ka ba abinda ake bukata qur'ani da sunna Allah ya kiyaye bari ku shiga wannan أقول لك أقول لك والإياه والمتعاون والمتعاون والمتعاون الله يمكن من يدع لا يملك دارا ولكن الزمن الزمن الزمن الذي يجري والناس الذي بين يديه والله يجري ويجري يجري ويجري الناس في كتابة عن في ذهن الكتابة في كتابة هو قول بلدبة قول بلدبة قول في كان على mutum ba ta hauri ba mutum ba ta shi ba mutum ba ɗaya daga cikin addini ta yi inda ba ta ta ta ba ni yawan da a daga yau ya ce ranar ta ta shi a kan wa'in sunanta wa'in da Allah raga saboda haka annabi ne ma da kanshi zai jawo in ya sai kawo shi gaba gaba saboda aka alga ta malam ina zai yi addini a jama'a haka kaga mai taɓa yi waye to mu tafi alfasal samin jami'il amdad alal ta tatafarraqu min dukkan abin da ya shafa madadi na halittu to kan watsi ne daga shehu tijjani ya rike kayan ba masu ko kai ka san da shehu tijjani ne ke wa halittu madadi wallah ɗan izala ba zai samu ba haka ne kuma ga wani to shine yace wa min sira'atihim wa qa'idihim al-batila daga cikin abin da ake zargi shehu tijjani na kirkiran ƙarya kuma aqida ce ta banna qaul ahmad bin al-hajj fukair salih ke cewa at-tijjani shehu tijjani ya faɗa annal fuyuda dukkan kwararowa allati tufidu wacce take kwararwa min zati sayyidi walad adam daga zatin shugaban ƴaƴan annabi adamu talaqaha zawatul anbiya'i idan abu ya kwararo daga annaba sai zatin annabawa ya karba sai ce kullu ma fada wa baraza duk abin da ya kwararo ya bayyana min zawatil anbiya daga zatin annabawa to talaqaha zawati wa minni to sai zati na ya karbe ni daga gare ni ne ta tafarraqu ala jami'il khalaiq cewa zuwa ga dukkan halittu min nash'atil alami tun daga farkon halitta ilin nafi ko suri har zuwa lokacin da za a yi musakkan ba wai kakka ɗauka kuna yanzu ba a'a tun daga farkon halitta ma haka abin ta har zuwa kai da yanzu wannan bari ku ji abin da yake faɗa yanzu kwanan nan wanda suke bibiyar social media ko kun ga abin da ya faru da wasu yara eh man nuna ku gani ba yara ne ga sunan sallah aka zo ana yi a masallaci ɗaya su ma sai suka shigo masallaci kamar yanzu ba nan ba ne gabas da aka shigo masallaci su kuma sai suka kalli yamma a kano ne ka san matsalar matashi in ka koya mai abu ko abu ne da ya kamata a koyi wallahi ba ruwan shi fantsama abin zai shi yasa a ƙa'idar ilimin haƙiƙa ba a bayyanawa na ga za ka tare yaran nan sai suka ce eh to idan an kalli shari'a ba su daidai ba amma ba a haƙiƙa su ne daidai <laughs> saboda Allah wai ai ko ina akwai Allah da haka a sallar shari'a ce ake kallon al'umma amma a hakikance maganar ina za a kalla a kalla killa sanda ko ina akwai Allah to a dumfaɗi shi so so da wallahi wala kaga program din nan da na san shi minti sha biyar yana da shi to sai na ga cikakken sa ka gan shi da girma aiki na kunya wanda inda kowanne akwai yanayin kan aikin su kuma akwai wajen hamsin ne mutane na yin suka a social media su kalla ko da haka da ka tambayi haka suka ce in an kalle shari'a kan basu daidai ba saboda ko ba komai su shigo masallaci Abin da iyaye da kakanni suke yi su zo su saba a yi sabanin shi ba a daidai ba amma ba kuma a haƙiƙa ba daidai ba suka yi ba na ce kai wato alga ta mana ana shigantaka a ƙasar da malam? yanzu ba neman su tuna ba ai mafi karanci ma su jira an gama sallah sai su fito sai su tafi su kalli yamma a wai a masallaci ɗaya ana sallah a lokacin limami da Mamu suna kallon wa su kuma sun shigo suna kallon ina yamma to bari ka ji wannan shi kuma matashi abinda shi kuma yake fada yadda yake fada in mushkilar da aka samu wani lokaci maganar da suke wa mutane daban maganar da kuma suke ta wacce suke magana ta shari'a daban magana kuma hakika ita ba ita daban isa za wasu aka koya musu abun babu ruwan wallahi tallahi zuwa za su yi abin shi dan shi shi aikaci ko me zai faru zai faru bar ku da wannan to ya kamata mutane su gane ba ma da mutum da mutum ni ni ce dan abun da mutum da ni abun ne sai da yake shi dan da na ɗan ɗan yi ga ɗan koya a matsayin mu waɗanda muka ci wa awwali ba wa ɗan yau dan samson kuma yau dan ba su da wani mukami wai a yau da ce mu ajiye yau dan a wannan mukami mukamin su ne kuma a can muna tunanin wani mukami da su take gaba yau dan ya kai wani mukami da ɗaya ne duk wani mukami yau dan ya shafe da wani duk wani mukami kusan tsari to magana a zo ana ce muna ce ana ce shau jani ba shi bane shugaban ya zai mahadi ne yake da sun mutane ba shau jani ba wancan fahimtar ku ne fahimtar da ku kuma shau jani ne amma mu shau jani a gurin ba mutum bane shau jani a gurin ba shi da mutane ya wuce duk wani ya shafi duk wani ya wuce ya tafi ya tafi wallahi tallahi a cikin shan jani mun yi mun yi mu mu a wanda suka koya an nan daga shehu ibrahim ya sai shehuwa to shi yasa kwanan nan za ku ga rigima ta barki kamar da na faɗa tsakaninsu wani ya je ya zunguru kan maganar

inda yana auna malami da girman ɗalibansa ne ai balaraban mutanen yamma kawai za ka kalla shi abdullahi gundu daga nan za ka gane ba haɗi idan lugar larabci suke taƙama da ita na rantsi da allah da shi ibrahim ya zai dawo duniya sai ya zama ɗalibi mai shi abdullahi gundu ba wai shi usmanu ba ga wanda ya san waye shi abdullahi gundu ya karanta da ɗafansa billahi allazi la ilaha illa huwa da zai dawo duniya na rantsi da Allah sai da zama ɗalibi ƙarƙashin ɗalibin shehu usmanu amma kaga yanzu yana faɗan cewa waye shehu usmanu bari mu ko biko yadda eh to wannan dan gobe na mutu da Allah ya da ida in za a kun bayan Allah Allah ya kara saka shawara kai bayan Allah an bai amma manzan Allah aiki suka ba su hafi suka kan kama ko manzan Allah ya zo kano ya mutu da rikon ya kano da ba mutu ku shi ba ku shi ne da sirri shafayi da harshe da aiki ji duniya wanda ya sha wahala manzan Allah ne don yaƙi da kuma masa da jini da jini a kansa zai iya nuna mun wani gari a cikin gana da masu a shugaban Afirka girman wani gari yanzu kun fahimci akwai a maganganun su ko idan annabi bai taba shigowa afirka ba ta ya aka shige ganin shi a nan. sun ce bai taba shigowa ba ya kai inda bai taba shigowa kuma shehunan ku sai ganin shi maroko da suka ce an haɗu da annabi da shehu jana afirka ce ko afirka ba ya ce kuma shi annabi bai taɓa shigowa afirka ba to bai taba shigowa ba ina suka hada da annabi eh <laughs> eh an gogo ko da kai shi fa yusuf ali cewa faɗi annabi ne koya mai karatun qur'ani tun daga fatiha hannasu wai a bakin wata bishiya a lilliba a nan suke karatun annabi ya karanta ya karanta har aka sauki tun daga bata aka bara aka dira shi eh ko dan Allah ba ku sha jin rigingimin ganin annabi ba a nan, cikin su nan. to shi wannan yanzu ya ce annabi bai taba zuwa Afirka ba yanzu da yake yana so ya kare wata matsala kuma dan <laughs> an samu tuka da walwala ku ya kushe wata kida ku bar abin da yake cewa

a Najeriya ba kudanci ba arewa a arewa ba wata jihar da ta fito da wasu injiyoyi ne ta mun gode ba. To, bifo kafin ahli sunna su fara da'awa a nan ƙasar duk wanda yake da shekaru a baya ya san akwai rigima tsakanin tijaniya da ƙadiriya wanda ya san wannan ya sani har rubuce-rubuce da rudu ɗanyi da kafa juna da waƙe-waƙe da an yi yanzu bari mu sake littafi magani alfasar littafi a at ita ittasafa bi jami'i lahi wa asma'ihi shehu tijani ya siffanta da dukkan sifofin Allah hatta sara da aini har sai da ya zama to shi din shi ne huwa ala haddi za'al shi ne Allah wa min aqaidihim daga cikin aqidinsu kaga wancan ya kawo shi kashfu hijab an man talaqa ma ash tijani min al-ashab a shafi na shida shine wasu ahmad tijani bi sifat rabbi wa asma'ihi jalla jalal sifantu wasa da sifata Allah ku gane dan adam ya sifantu da sifar Allah bangare guda biyu idan Allah ya baka labarin cewa shi alimun masani ne ai kaga ana so ka sifantu da sifata ka tashi ka nemi karatu dan Allah bai da alaka da jahilci ko saboda in sifa ta ilimi ɗaukaka ce to tashi ka nemi karatu dan ka zama kai mawa idan Allah yana da sifa ta alhalim hakurin da yake akwai dauriya a cikin daga kai ma da faɗa maka wannan sifar ana so daga wannan ka koya ka zama wa ka zama mai hakuri ko an fahimta yi to kaga wannan babin sadaban ba wannan babin suke magana ba بقوله علي حرازي ومعنى قول الشيخ في صلاته ma'anan maganar shehu a cikin salatinsa da ya ce Allahumma alhiqini bi nasabihi Allah ka riskar da ni da nasabarsa ma'ana huwa kaunuhu at-tijani shine kasancewa shehu tijani khalifatan anillahi ya zama khalifan Allah ne fi jami'in mamlakati al-ilahiyya a duk inda Allah yake da iko ya mallaka to ya zama khalifan Allah ne a wajen wa bila shuzuzin ba tare da keɓance wani guri ba muttasifan yana mai sifantuwa bi jami'i sifatin lahi da lissifar Allah wa asma'ihi da sunansa hatta ka annahu at-tijani ainihu har sai da ya zama shi tijani ya zama ne shi يعني ta'ala هو أيل الله تعالى كمن شيني الله تعالى طلب من الله يعني ما تقولون الله أن يخلفه Allah ya tabbatar masa bi dangane da nisbarsa sallallahu alaihi wasallama min al-hadarati ilahiyya daga hadarar Allah wa tahaqqaqahu kuma ya tabbatar masa da wannan bi hasbi zalika an-nasb gurgudan wannan nasabar wannan maganar jawahirul ma'ani wa bihamishihi kitabul rima al-bab al-khamis wa al-fasl al-thalith fi isharatihi juz'i na biyu shafi 145 wa jawahirul ma'ani ya yalihi kitabul rima ishrafu maktabatul buhus juz'i na biyu shafi 183 wa dawahirul ma'ani taqiqul imam ash-shaykh at-tijani ali sisi juz'i na biyu shafi 222 to shine sai wa min ha aqaiduhum al-kufriyya wasu abul abbas at-tijani bi annahu huwa haqiqatu rabbil alamin siffanta shi cewa shine haqiqanin Allah zakaru zalika fi ma ya'ti sun ambaci wannan cikin abin da zai wa fadluhu fataqil alal kulli innahu kashamsu duha uhum kawakibul lailati wai wa fadluhu falala shehu kijani fataqil to ka kudirci alal kulli akan kowa innahu shehu kijani kashamsu du'a kamar rana ne ta haɗi humul kawasi bulailatar raguwar mutane wajen matsayi kamar taurari ne kuma da daddare فعينه عين العين فهم إشارتي ومن صيد بهره الأنام استمدتي فعينه عينه شي شيخ تجان عين العين شين عينه الله سبحانه وتعالى sai su fahimi isharati suka fahimci isharata amin fai daga kwararan nan na tekun sani al'ana musamman da shi talifai suke samun mai wato madadi wala ta'tarid alayya fi ma satartuhu wa tujza bi niran al-jahim al-fabi'ati naka wala ta'tarid kada ka bujuro alayya gare ne fi ma satartuhu cikin abin da kaga na rubuta wa tujza fi asaka maka bi niran al-jahim da wutar jahim wacce take ainihin wato mai firgitarwa fa qawluhu magana fa'ilun tijani ainul aini yace walida qila law kushifa da za a yayi an haƙiƙasin wali dangane da haƙiƙanin wali na ubida da an bauta ma shi wali linsilahi saboda zarewar wali an ausafihi an ausafil bashariya daga fita daga siffa ta ɗan adam wattisafihi da siffantuwar wali bi ausafin rububiya da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala wa martaba wannan matsayin lil agawas nau'in da suka matakin gausi wal aqtabi da da suka sai mataki nawa na kudubai wa mallahu tasarrufu fil alami da wanda suke da juyawa suke da tasarrufi bi iznil alimi da izinin masanin duniya din wato yarjejeniyar kaman Allah da su kaman kai ne ka gina kamfani sai ka dauko wani kasashe manajan darakta kai sai ka koma gefe shi yake gudanar da saboda ka Allah shi ya halitta amma ya koma gefe waliyai suke sarrafa halittun da ya za'a eh isharati ka fahimci ishara ka qala ta'ala Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu ba wanda ya san fassarar wannan illa Allah wa rasikuna fil ilmi sai ka fafu a ilimi yaquluna amanna bihi kana ta mun imanin ci sai sai qasduhum bi hadhihi al abyat manafasa da waɗannan baitocin wa ma ja'a da abin da ya zo ba da bayan ta anna ahmad tijani huwa ainu rabbil alamin kuma ka je ka ɗauki littafin gashinin inda malin ya kawo hujja ad-durratul kharija sharhu yaqutatul farida juz'i ne ɗaya shafi na ɗari da biyar ya zo wara da fitan bi al-juz'ul a littafin sa'ar biyu sai yake cewa zakaru zalika an tariqil ishara sun faɗi wannan ne ta hanyar ishara wala ya alamu ma'ana hadhihi ishara ba wanda ya san ma'anan wannan ishara illa Allah shine ma'anan wa ma alamu ta'wilahu illallah wa rasahuna fil ilmi malaman su kenan da suka kafa ilimi da suka ce fa ainuhu ainul aini fa faham isharati suka fahimci ishara wannan ma'ana ba wanda ya sani sai Allah sai kuma su su suka san kayan su wa hadhihi al martabatu la takhtas bi ahmad at-tijani faqat a'a ba kuma shi wa ahmad at Tijjani, ba bal hiya lahu matsayin yana da shi walil agwas wal aqdad ga wanda ya kai matakin gausi ko kutubi wa mallahu at-tasarruf da wanda yake da tasarrufi fil alami a duniya wa hadhihi wa fi hadha dalalatun wadiha ala anna ha'ula'i al-mashayikh du'atun ala abwab jahannam a cikin wannan azumi a fili wannan da'awar ka bi ta wallahi wuta za ka yi yasa na ce muku an yau daga mutane da a wannan farkonta jahilci tsakiyarta kafin shirka alshanta ta zindiƙanci da ilhadi wani abin da za ka yi mutane zuwa gare shi a wanda ya kai matakin ya ce maka shi Allah ne to me kuma ya rage eh kaga ba mun da ya rage to shine malam yake ce humul abu wannan su ne makiya Allah fa hadarhu kai ta ka dan dan da su kata da humul Allah Allah subhanahu ta'ala ya wadansu ana nuna mun cewa lokaci yayi barin cike na. amma ba ka da duniya ba za ka da wasu kalamai na farko akwai dan uwanmu malamin haya kwanta gora wanda muka fi sanin da albanin kafin malamin haya yana fama da rashin lafiya kuma rashin lafiyan ya fi ga yanzu haka yana kwanta a kotoko asibiti ah. kuma ina ganin kaman ko koda ne ke fama da shi ko hanta ne koda ne ko da kuma kun san matsala koda matsala ce mai wahala a najeriya inda harkar lafiya yake da wahala in aka ce ka samu wannan matsalar sai a hankali yanzu a can madina akwai dan uwa da muke tare da shi da yake shi haifaffen can duk bayan kwana biyu yake zuwa a je a wanki koda kyauta ake a can kuma sanin cewa bai da lafiya duk wata ana ba shi albashi sannan gidan da yake zaune yana akwai wuraren da yake haya biya mai ake saboda an san bai da lafiya an fahimta a yi ɗazu nake ba da misali a wajen karatun mata lokacin da nake ba da misali abin da ya shafi kiyaye rai na ce yadda mutane ke kallon shugabannin saudiya da matsala sun lalata. na ce yanzu a najeriya ɗaya daga cikin ƙalubalenmu yanzu ko ɗazu na gani a daura wata yarinya in shekara ashirin ta kashe kakarta mai shekara tamanin da wani abu a duniya Allah fa ya ce mana walakun fil isasi hayatu a cikin isasi wani ya kashe wani a kama shi a kashe akwai rayuwa mutane su saba wannan kuma su ce a zauna lafiya sa akwai jami'an tsaron da neman su fatawa na ce duk wanda kuka kama shi da cin amanar ƙasa da tadda zaunatse da shigo da makami da harkar sai da ƙwaya na ce na rantse da Allah in kun kashe shi ko gaban Allah ba abin da zai fa. dan sun shiga cikin inna ma jazaa'ul ladina min amma sai ka ga wasu ‘yan iska wadda sunan ƙara ƙarajin kare haƙƙin ɗan adam mutane su zo su yi ɓanna yanzu waɗannan da suka zo su kashe matan nan da ‘ya'yanta guda shida bayan da aka yi fila da su sun yadda cewa sun yi amma hanyar zafa da aka kai su kotu wai zargi sa ake wai ana zargi a ƙa'idar musulunci kuma kaga cewa aka yi al'ikirar aula mina shi sanda duk za ka ce ni ne abu ai ba ka bukatar wani ya zo ba da shaida ka yi ko ba kai ba shi ya sa don yanke hanzari ka ga iblis da Allah ya ce yi ma annaba adamu sajjada ya ce ba zai ba ana kairin minu ni na fi shi ai Allah ya fi kowa sanin dalilin da ya sa shi ɗan ya ce ba zai ba amma me yasa ya ba shi dama ya ce me yasa ba za ka yi ba kaga sai sai ya faɗa da bakinsa don ya zama yankan hujja da ƙarshe to mutum ya ce shi ya yi abu sai a kai shi kotu sai a ce wai kuma wai har yanzu wai zarge shi ake wai ana zarge to da alga ta malam da Allah ya za a daina wannan shigantaka a ƙasar nan to na farko ɓangaren shari'a shi kansa akwai matsala bayan matsaloli da ke ɓangaren shari'a a haka ana iya kai mutum kotu alƙali ya shari'a a kai matakin da zai ce wa na hukuncinsa hukuncin kisa ne saboda laifuffukan da yi amma a tsarin shi ne ba zai a iya zartar da hukuncin kisan ba sai wani gwamna ya sa hannu don girman Allah ku je ku bincika so nawa da wani gwamnan jiha da wani gwamnan jiha ne kuka ga ya sa hannu a kashe wani don wancan ya kashe wani eh da waye da waye to ita ce sai na ce to a haka ba hukumomin saudiya ɗan da yake da alaƙa da gidan sarauta da zai kashe ɗan da ake ganin ba dan kowa bane a ƙasar na rantse da girman allah in kaga sun kare shi sai dai in ƴan uwan ne suka ce sun yarda a biya su biya amma wallahi in ba ƴan uwan ba ne suka ce sun yarda a biya su biya wallahi ba abin da zai hana bai tafi lahira eh eh kaga kwanakin shekarun baya yayi wannan sarauta da to a haka dan da yake da alaka da gidan mulki ne ya abu ba sa daga mai kafa sai kai na ka shugabannin da suke haka saboda ɗan Najeriya kawai ya zama wani iri sai ya zauna sai zabi shugabannin Saudiya sai ya dawo sai zaman shi to shine na faɗa nake cewa yanzu duk wanda ke zuwa ƙasar ya san yanzu nan unguwar sai a yi mutuwa da ku da 'yan uwanku ku ta shafa a hukumance waye ya mutu me faru ya mutu ba a kunde da mu shugabani amma na rantsi da Allah a cin biyuwa idan an muku mutuwa a nan gidan wani ya mutu na bar ya mutu to a sanar da hukuma an yi mutuwa ta turo mota ta zo ta ɗauke shi haƙƙin kuma mai wanka ba naku ba ne don akwai waɗanda ta ɗauka aikinsu ne ta biya su albashi a kai shi can mai wanka da motar gwamnati ta ɗauke shi a kai shi masallacin harami wannan taron nan al'ummar musulmi a yi masa sallah sannan a ɗauke shi a kai shi makabarta a yi a rufe amma a ganku kawai a makabarta ɗan uwanku ya mutu kuna binne shi na rantse da Allah ba ku yi sha ba saboda muhimmancin da rai take da shi sai an jima me ya faru ya mutu ya kai ya mutu haka kawai ya mutu ko a kore ko me ya faru ko me ya faru sannan duk adadin wanda zai mutu an san adadin abin da ke mutuwa daga wata zuwa wata dan akwai haƙƙin hukuma ta tsare rayukan mutane to filin da ake zuwa a je a tsare kan mutane a Madina ni na je kuma in za a yi kowa yana da iko je kallo billahi la ilaha illa in hukuncin ya kai kuma duk ihun da kasashen duniya ke yi cewa a cire wannan har yanzu saudiya ta ki saurara don ta fahimci daga cikin abin da zai sa kasar ta zauna lafiya wannan abin na walakun fil isa hayatan sai sun baka shi alga ta malam a zo a ajiye mutum a sunkuyar da shi haka a ɗauko takobi ka ga garjejen tsatsu ya ɗauki takobi kawai in faɗa ta sauka kan mutum saboda bala'in kaifinta sai ta wuce ba abin da ya taɓa ta kafin jini kai tun da Allah ya ce wani ya wal da azaba kuma ta'ifatun min Ka ga an cire kan wani yana gudu Ka ga gobe ai za ka yi taka dan dan tun da wani in bai saba gani bai je ga irin wannan wallahi wani sai wata yana mafarkin kan ya fanta saboda muhimmancin rayuwar ɗan adam saboda haka Allah maɗaukacin sarki to irin wannan jinya ta rashin lafiya in ta kama ka a ƙasar ba ka da ƙarfi ba ka wanda wanda ya tsaya maka wanda yake da ƙarfi wallahi malam dole ka tausiya ma mai wanda ya samu kan cikin irin wannan hali kuma asali haƙƙi ne na hukumomi su tsaya wa ɗan ƙasa akan irin waɗannan abubuwa to komai na ƙasar nan ya koma kamar yadda muka faɗa ƙarya harkar ilimi matsala harkar lafiya matsala harkar ruwan sha matsala wutar lantarki matsala kuwa uba kafin a zo maganar tsaro ita ba ma maganar ta ake eh Allah madaukakin sarki ya ba da uwa lafiya malam ya haya kwanta gora Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya duk wanda yake harkar addini a ba ya san waye malam ya albanin kasif da irin gudunmawar da ya ba addini an yi lokacin da dalilin da ya sa kiran shi da wannan sunan saboda alaƙarsa da karatuttukan mala albani shi kaɗai ne an yi lokacin da mala albani yake da zai ɗauki karatuttukan shi a cikin masu abin nan sannan ya ba da gudunmawa wajen tattare karatuttukan malam kamis da yi na luga waɗanda suka amfani ɗalibai Allah ya ba malam ya haya lafiya Allah ya tashi kafa magana ta ƙarshe da zan yi jan hankali zan yi kan wani abu musamman a yankin nan namu na arewa kowa ya sani cewa haɗin kai rahama ne sannan saɓani da rarrabuwa a tsaba wannan yasa lokacin da Allah zai yi kira a kan wannan da yana faɗawa sahabbai a matsayin ni'ima ta wasu da alaihi idza kuntum min ku tuna neman Allah da ya muku da ku makiyin juna ne fa allafa baina qulubikum sai ya hada zukatan fa asba'atum bi ni'matihi sai kuka waye gari da nemar Allah sai kuka zamanto yan uwan juna ashe lokacin da mutane ke yan uwa a waye gari su koma makiya da Allah azaba ce ta shigo su ko ba azaba ba ce ta shigo su azaba ce Ke sa ka ga a cikin jerin ayoyin Allah sai ya ce wala takunu kallabina tafarraku wa ikhtalafu min ba'di ma ta'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim kakku zamantukum wa'inda suka yi saɓani suka rabu sai bayan da hujja ta zo musu daga wajen Allah cewa ba kyau sannan suka rarrabu sai Allah ya ce ula'ika lahum azabun azim suna da azaba babba yana cikin ukubar da Allah zai ci gaba da mana matukar aka rabu inda bai kamata a rabu ba abinda muka fi karfi muna kallo na nan idan Allah ya yi mu akwai wasu yan social media da na gani guda biyu sun yi magana ba zan kira sunansu ba daya ya fara yin wasu maganganu a kan sanata abdulaziz yari da ya yi shi da kansa daga baya sai ya dawo sai ci ya janye maganganun saboda cikin abin da ya fahimta su ake a ci gaba da amfani da su waɗanda suka rage mana a arewa waɗanda nan gaba ake tunanin za su ce wani abu mu zubar da ƙimarsu a waye gari ni ba zan iya shugabancin ba kai ma ba za ka iya ba sannan wanda ya kamata ya kuma an zubar da ba an zubar da kimarsa sai ce ya kamata a ja a yi taka. na sake ganin wani ya ce shi yana daga cikin waɗanda aka kira su aka ba su kuɗi da inda aka yi ramba don koma ba shi ne don su ɓata sunansa to akan wannan ne nake so in ja hankalin mutane na farko kwanaki kowa ya ga irin haɗin kan da aka samu a jihar zamfara tsakanin tsohon gwamna Ahmad Sani Yariman Bakura da kuma tsohon gwamna Muhammad Aliyu Shinkafi da kuma shi Abdulaziz Yari a matsayinsa na wanda ya taɓa gwamna kaga mutum uku da kuma shi matawalla kaga hudu sai kuma gwamna da ke kai kaga mutum biyar wannan haɗin kan nasu da aka samu a lokacin ya kaga sun haɗu duk wanda bai jihar in ya kalli abin abin da yake kyautata zato haɗin kansu da haɗuwarsu yana cikin abin da zai yi tasiri ya taimaka wajen magance matsalar tsaron da jiha ke fama da shi. Domin jihar Zamfara tana cikin jihohin da in aka magance matsalar ta ta fuskar tsaro, kusan fa an magance kaso 60 na matsalar tsaro a arewa ba. To ganin haɗin kan nasu, haka muka yi tsammanin zai faru. To kaɗa bayan nan abubuwan sai kaga wannan wanda yake da alaka da wannan ya fito yayi magana wanda daga nan zaka fahimci haɗin kan da ake ganin an samu su ake a watsi a wannan lokacin da suka zo suka haɗu a abin da ya bayyana ga mutane kuma tabbas in za a haɗin kai na gaskiya tsakanin ku da Allah haɗuwarsu zai taimaka ma jihar wajen fita daga matsala ko ba zai taimaka ba lallabuwar su zai ci gaba da ƙara jefa jihar cikin matsala ko ba zai jefa ta ba eh to sai kaga wancan ya fito ya yi wata magana a nan wancan ya fito ya yi wata magana a nan wancan ya fito ya yi wata magana a nan ta kan wannan dan abin da ya rage mana ai in kana maganan wannan ka tambayi duk wanda ya taɓa zuwa kudu in yana barin arewa jin rigimar da kuke da dan uwanka a nan da kun haure ga daccan rigima ta yi ta ƙare kuma wallahi ka tambaya ka akwai inda ba wai mutum ya maka magana ba mutum ma in ka gani mai shiga irin taka daga ganin shi za ka ji kana ƙaunarsa ana haka kowa ai to mutane su ji tsoron Allah a gyara wannan abu sanata abdulaziz yari yana daga cikin waɗanda ba ni da alaƙa da su ko da alaƙa ta waya amma Abin abinda Allah madaukakin sarki kullum ya dora mana ku yi hukunci da abinda ya bayyana ga mutane nawa na ainihin wato zahirin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Umar an abin nan daga gurin sa cewa mutane sun kasance ana rikon su da wahayi a zamanin annabi in kai abu ko ka ɓoye sai wahayi ya sauka ya tona maka wa an ce amma wahayi yanzu ya ɗayan ke sai na Umar ce to duk mutumin da ya bayyana mana da alheri sai mai mu'amala da shi gwargwadon abin da ya bayyana abin da ya koyi mambin ma'alla ya ce amma wanda ya bayyana mana da wani abu ba na alheri ba kuma ya ce mana wai aniyar a zuciyarsa ba haka yake na bai Allah babu ruwan mu hukunta shi zami dan ya je haɗu da Allah ko ba gaskiya ba to abinda yake tafiya kusan shi ne na ƙarshe wannan matsalar yana cikin yan siyasan da ba ni da alaƙa da su alaƙa ko da ta waya amma duk mutumin da ya san makarantar tana daga cikin makarantun da ko muna da saɓani da kai ba ma iya tura maka abin da ba na ta ba wannan ita ce ƙa'ida a ƙarƙashin wannan kuma gashi Allah ya ɗabi'ance mu mutanen yankin nan sharri muka saba yaɗawa kullum duk ɗaliban da ke kewaye da ni na faɗa musu ina ce musu takku bari ya to a saba jin sharrin mutane a bakin ku Kuyi ƙoƙari ku dinga yin bada in kun faɗa kurakuran mutum don ya gyara gobe kuma in yi alheri ku faɗa alheri da wannan ne mutane za su fahimci gyarawa kuke so a yi ba mutuncinsu kuke so a yi mai ba a ci ba yanzu yana ɗaya daga cikin alhairan mutumin nan akwai ɗaya daga cikin yaransu wanda suke na kusa da shi shi ma ban taba ganin shi ba mu taba haɗuwa da shi ba ana ce masa zannan bungudu eh abdulmalik zannan bungudu cikin satin nan ina zaune a gida sai ga wani ya taho daga jihar zamfara ya zo ya sallama da ni na fito ya ce min wallahi daga zamfara yake kuma na duba ban fuskar ba sananniya ba dai cikin wanda na taɓa mu'amala da su zamana a zamfara shekara hudu wajen tafsiri ya ce min dan Allah ya zo ne shi ɗalibi ne yana karatu a American University a nan Niger wani ban Allah ya fara biya mai karatun karatun ya tsaya daga zamfara yake na siya aka yi kafin ka zo baka nemi wayata ba ka sanar da ni za ka zo ya ce min wallahi hanyar ma da ni samu nan ban wayata babu dan Allah in taimaka mai in yi magana da zannan bungudu na ce to wallahi ina da waye shi amma ni ko wayan ma ba mu taba yi da shi ba sai na gwada a gaban yaron ina gwadawa ko sai Allah ya sa sai ya dauka sai ce yana wani abu ne in bari in ya gama zai kira so bayan isha isi yaron ya tafi sai biyo kira sai na ce mai yaro ne dan jihar ku ta zamfara ya zo kadi kadi kadi kadi abinda ya kawo shi sai ya ce mun kawai yaron ya turo a kawo ya tura mai kudin makaranta yaron ya turo a kan makarantar sai ce a ya turo personal account ɗin shi ya tura mai shi ya biya kuma haka aka ya turo mai kusan naira miliyan ɗaya don ya biya kudin makaranta ko ban waya ma ba mu taɓa yi da shi ba in ba ranar ba an fahimta to kaga wannan yana ɗaya daga cikin yaran shi sanata abdulaziz ya ce kuma kowa ya san a bayyane yana cikin waɗanda alherin saki yawo ko a jihar wajen taimakon mutane Allah ya saka masa da alheri to ka dawo ta bangaren shi kansa sanata Abdulaziz Yari lokacin da aka zo aka yi wannan taron na haɗin kai a jihar Zamfara kusan lokaci iya kuɗin da ake maganan ya ware ya fi biliyan goma wajen adadin lokal gamman ɗin da ake da shi kowace lokal gamman a siyo mota ta yaƙi don tinkarar matsalar tsaro eh? wajen kusan biliyan sha hudu kowace motar yaƙi da za a siyo don faɗa da harkar ta'addancin nan ta sai biliyan ɗaya ya ware kuɗi kusan biliyan sha hudu ko wani abu makamantan ga cewa a siyo motocin nan a wannan lokacin da ake magana kai ya haɗu sannan abu na biyu yana daga cikin waɗanda ni na sani ta hanyar mutanen da saƙon ke zuwa mu duk mutumin da kaga yana da dukiya yana ta taharri kirdadin lokaci bari ya ƙoƙarin ya fitar da zakka kuma adadi na mutanen da ake ba zakkan yana da yawa saƙon yana iso maka kai ka san dukiyar da ba ta hanyar Allah aka tara ta ba galibi mai ita bai tunanin zakka to yana cikin mutanen da wallahi a yin siyasa wanda suka rage muke iya ba da shaida ta haɗiyar mutanen da ake ba zakka kuma wallahi in za a ba su kuɗin ƙwarya ake ba su a kowace shekara sannan abu na ƙarshe za ka ga cewa a nan ƙasar ban san wani ɗan siyasa da yake cire kuɗinsa ba zunzurutun kuɗi ya sai abinci don taimakon bayan Allah a munasabobi da dama abin da yake laka samu ko gwamnatin wata jiha ba ta iya wajen taimakon mutane ga wannan nau'i ne nawa na alkhairi to irin wannan da ka samu koshi mutane in kun fahimci wani nan ya kuskure kun ce ba daidai ba ran da ya daidai me ya kamata ku sai ku faɗa sai ku bi shi dawa da addu'a jiya na kawo wani karin magana da larabawa suke faɗa cewa duk mutumin da yake zai rayu babu ka'ida akan abu guda uku nan to dole yana da matsala sun ce man ara arada sadiqan wanda yake so zai yi aboki bila ibn asha wahida za ka yi aboki bai da matsala to dole ka shirya rayuwa kai kadai baka da alaka da kowa sannan wa man arada da wanda yake so ya aure bila mashakil asha aziman za ka yi aure amma baka san matsala to ka shirya rayuwa goro kuwa ko ba ka bane sannan wa man ara da qariban kamilan wanda yake son dan uwa makwasanci a mazaina da kamala ta ko'ina, a ce kanin ka wanka da aka haife kowa ɗaya uba ɗaya dole ya zama yana da kamala ta ko'ina, to a shaƙa fi an rahimi dole sai ka rayu ƴan uwanka ma sai ka yanke zumunci da kowa saboda haka wannan bawan Allah mutane su gaba da mai addu'a abin da yake na daidai wanda yake na taimakon al'umma Allah ka tura shi ya ci gaba da kuma yana daga cikin 'yan siyasan da ba su jahilci addini ba shi yasa ake ce masa shehi din ko kuwa kuma shehin ne daga siyasan karatu gurgudu a matsayin sa na ɗan siyasa so bai cikin ɗan siyasan da zaka iya nasanta masa jahilci nawa na addini so saboda haka Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ayyukan da yake yi na daidai Allah ya karfafe shi ya ci gaba da yi Allah ya riko da hannunsa ya ɗora shi akan daidai abinda muka faɗa daidai kuma yadda muka ja kun hankali a hankali da sabon baƙaƙen katiki yan kwanakin nan wa mai hazar ƙadir kifa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu